Gwamnatin jihar Plateau ta ce za ta mai da ɗaukacin almajiran da ke jihar zuwa garuruwansu na asali. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a bayanin da ya yi wa al'ummar jihar Plateau ya kuma sassauta dokar killace jama'ar jihar daga yau Juma'a zuwa ranar Lahadi don ba jama'a damar sayan kayayyakin abinci a kuma ci gaba da killace su daga ranar Litinin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce ganin yadda almajirai ke samun barazanar cutar coronavirus ya sa gwamnati ɗaukar matakin mai da su gaban iyayensu. I'm directing the immediate profiling and return of all almajiris from Plateau State to their respective states of origin. Gwamna Lalon ya ce ina ba da umarnin tattara bayanan dukkan almajiran da ke jihar Filato da mai da su zuwa jihohinsu na asali su sadu da iyalansu. Na garzaya wata tsangaya da ke cikin garin Jos Alaramman tsangayar Muhammadu Dahiru ya ce kamata ya yi da gwamnati ta tuntuɓe su kafin ɗaukan matakin. Mu masu biyayya ne a gwamnati. Idan da wani shawarin da gwamnati wani bukata da gwamnati take da shi da sai a sanar mana. In mun bi wannan tsari sai a fahimce mu. Amma a yanzu aka ce za a kwashe mu a mayar da su gidajen su. gaskiya waɗansu an takura musu kuma abin da ake nema ba lalle ne ya samu ba. Wasu almajiran da na zanta da su sun shaida mun cewa ba su yi na'am da matakin na mai da su garuruwansu ba. Ilyasu Abdullahi da Kano na gaskiya wannan abu da ta ce gaskiya ban ban ji daɗin hewa. Baka ganin kama ita tana ganin kama idan kuka tafi gaban iyayen kuma za ku iya karatun nan? Gida ai karatu ba yiwa. In dai kana son ka yi addini ne dama ka fita ka zo waje. Shi ne kake da ancin da aka tsaya kai karatu. Hassan Malam Dahiru daga Bauchi na fito. To alhamdulillah gaskiya a gida ba ma samun yadda muke so domin da akwai abokanai wadda muke wasa da su da dariya karatu ba zai yiwu a gida ba sai anan nan makaranta yasa iyayenmu suka ga ba za su iya juran mu zauna a gida mu karatu ba sai sun turo mu makaranta Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam da ke fafutukar kwatar wa almajirai yanci ya yi tsokaci. An tabbatar da su kar a kai su da cuta wani gu ko kuma kar a dawo da su da cuta daga wani gu. Lokacin da suke so su yi a yanzu ɗin haka daidai ba in sun tashi akwai matakan da za mu ba da shawara su ɗauka kamun a fidda yaran ko kuma kamun a dawo da yaran. Kan batun dokar killace al'umma da za a ci gaba a jihar Filato kuwa ga irin ra'ayoyin da na samu. Sunana Lawal Babotu Digital Elder tun da wannan cutar babu ita a plateau state a sa tsauraran matakai na kan iyakokin da suka shigo jihar plateau sannan shaguna da mutane suke kasuwanci a ɗan ɗaga musu kafa su ci da harkokin nan idan an ce za a ci gaba lamon din nan gaskiya za a ji jiki domin da an dan bar mutane kamar kwanaki kaɗan sai a dan nema abincin cutan yana karuwa amma to in ba abinci kuma eh za mutu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria